kuma hanyar yau ina ƙara kira ga mishina akwai masu sarautu na suke shiga harkar rikicin fili kuma da sai sana ta baki ambata ba amma ni na sani to roƙon da nake shi ne bangon da aka samu ga Allah ko ka samu akwai rikicin harkar fili ku sanar da mu ba nan masarautu masarautu da suke jihar nan za mu magance abin. Ku zo maza da 'yan mata zan wage me yi mun gata sarkin bauchi masu alheri Dulwana alhajin Allah mai mulkinsa a cikin tsari shi zamani yana juyawa yau har ga Allah kina ƙara godiya a gare ka da kake bamu support inda muke samun aiki yake zuwa mana da sauki shi yasa muka ga ya dace mu zo mu kawo maka gaisuwa da kuma roƙon addu'a dai yadda aka saba yi kar a gajiya da mu a ci gaba da kuma ɗan takaitaccen bayani A ministry of land day and survey mai girma ministry ne da yake da hakkin kula da filaye da survey na jihar bauchi gaba ɗaya wanda har ga allah kowa ya sani hidimofin hidima ne mai wahala hidima ne kuma da ya shafi ayyuka daban-daban shi ya sa muka ce za mu kawo maka gaisuwa kuma dai mu sake roƙo a gare ka abin da ka saba yi mana na sa mana baki inda muka gaza a dai ci gaba da taimaka mana kuma akwai wani aiki da muka ɗauko yanzu da muke yi regularization exercise na filaye a bauchi wato an samu hidimomi a filaye a Bauchi babu iyaka amma babu takardu da aka yi ba a bi process na land use act din ba of 1978 wanda duk wani abubuwan da muke mai girma muna yi ne saboda mu ƙara ba wa duk masu filaye a jihar bauchi wani irin ah, protection kuma filayensu su sake samun aminci kar mutane su ga cewa an ce a zo a gyara takardu ba wai wani abu ba ne ko kuma ba wani abun damuwa ko tashin hankali ba ne muna so duk wanda ya mallaki fili a jihar bauchi ya samu wani ah, protection a kan filin da yake rike da shi amma yau aka wayi gari aka ce mutum yana da fili a cikin jihar bauchi an tambaye ka baka da takardar fili ai kamar uh, is as good as babu filin ne amma muna kira da jama'a mai girma kuma muna ƙara roƙo kamar yadda na faɗa in akwai inda za a ƙara taimaka mana saboda a ƙara faɗakar da mutane exercise ɗin da ake yi na taimakawa ne kuma muna so yau a ce jihar Bauchi mun zama mu ma ɗaya daga cikin jihohi da muka samu kyakkyawan tsari a cikin yadda ake tafiyar da hidimomin fili to da wannan takaitaccen bayani mai girma yake cewa ya Allah Ubangiji ya sa yadda muka shiga wannan aikin lafiya Allah Ubangiji ya sa mu gama lafiya ba taro an zama ɗaya ba ko ba ka ba amma na tabbata ko kun san daga cikin ma'aikatan ku na ƙasa da ku ko da manya wanda suke abin da kamata ba ka harkar fiɗi ina roƙo na abu a gyara shi a fara daga gida kafin su ta san me nake faɗa a sauran darato duk ga sunan kuma hanyar yau ina ƙara kira gwamnatina akwai masu sarautu na suka shiga harkar rikicin fili kuma su yasa ta baki ambata ba amma ni na sani to roƙon da nake shi ne bangon da aka samu ga Allah ko ka samu akwai rikicin harkar fili ku sanar da mu ba nan masarautu masarautu da suke jihar nan za mu magance abin kuna yi muna yi sai a samu fahimta a samu sai daidaita Allah ba mu yi kwan daidaitawa. Allah ta mu kuma Allah ta wannan ziyara zama mana alheri baki da mun gode Allah ya jagoranci Allah kuma zama da mu lafiya assalamu alaikum